zamani ya canja ko ya huce kowa ya ci da dukkan wannan kai saboda haka ko da nake na sha ruwa na sha rana eh, na manya-manya har addu'a ta yin sirkulle. Sirkullen fulanin garkar fallo. fulanin da ba su da garka ba su da garka babu nage babu zama ba sai ku tiri sofo sofo ka ce kaka ka ce safina na abu da kare bilkala ne dan man wala hala da gugu kamar dabkani burdin burdin fa da alawun ka azumma kunin da malama na fatika ni kwaure mashekarin gauraka ni kwaure nake mashekarin gauraka ni toshe magangara ba neman hanya ni mushe nasara mai kashe hanya ni ja kulkuli maso min jaraba ni kullum kutuma gagara mata hadiya ɗan ni ne ba su ne ba Allah dai sarki Allah ko a maza ma da kilaki wayansu mazan ƙarya a gida wai wayansu mazan ƙarya a daji Wa ka yi ba Allah ba jaddaji kan ma'aiki komai duhun duhun dare wallahi mace ta san mijinta komai duhun dare mace ta san mijinta ɗan ni sha kulkule masa ni sarki a jiya sarkin Kano sarkin Kano da mu za akwai ranar su ko zamanin kanan ba sa ni ba a tare mu hanya wallahi ba a fada mun wallahi ko zamanin ba dagala ba a toshen hanya ba a fada mun wallahi kada ya roke yi dan dambun wa ni ne na bana ni ne na bana ni ne na shekarar ba sa ko zamanin kanan ba sa wallahi ba a afka mun ba a tare mun hanya in baka sani ba ta mai gidanka ko babanka ko zamanin kadan ba sasa wallahi ba a fada mu aiki sai mai shi Shawarar dan babu mai rago ya kaura. Dakata an baka bayani. Eh.

wuri wuri bai haɗu ba da shi shi yasa ba na son ce wani abu wallahi ai sai wuri ya rinzi mun shida sannan in san dan wani na jirgin da na Allah gara maka na Allah ya baka yadda Allah ya baka na Allah ya gara maka yadda dan wani na jirgin da na Allah ya baka yadda